demokradiyya a yau. Cikin shirin ƙarƙashin wuce doka ƙungiyar ECOWAS ta ɗauki matakin soja kan yaya jamme na Gambia, abinda za mu duba kenan cikin shirin. Masu salamu alaikum da fata an waye gari lafiya. Ranar Juma'a da ta shige dakarun ƙasashe da ke ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashe da ke yammacin Afirka wato ECOWAS ko sai da yawo a takaice suka kutsa ƙasar Gambia, amma suka jinkirta ci gaba da aikin su domin baiwa diplomasiya dama ta yi aiki, wadda da ƙarshe ta shawo kan yaya jame ya tafi gudun hijira. Wannan ƙungiya tana da hurumin yin haka a dokance Idan tana da shi me yasa ita ko kuma takwarorinta suka bar wasu ƙasashe suka fada cikin rigingimu aka tafka hasarar rayuka masu yawan gaske a duk faɗin nahiyar? Ga nasara da da shimfiɗa. Should this be deemed necessary, ECOWAS intends to seek the endorsement. Idan hakan ya zama wajibi kungiyar ECOWAS ta yi niyan neman hurumi daga Majalisar Sulhu da Tsaro ta kungiyar Afirka don tura sojoji Gambia. Deploy troops to the Gambia. wakilin sakataren majalisar ɗinkin duniya kungiyar ecos muhammad ibn chambers ke magana gabanin tura sojojin ecos zuwa gambia da hakan bai kai ga gwabza yaƙi ba tun da tsohon shugaba yahaya jami ya sauka daga mulki ya fice daga ƙasar a nan ibn chambers wanda tsohon shugaban da ecos ne ya ce yahaya jami na da zaɓin ficewa daga ƙasar na wani lokaci don hakan ya kawo salama wannan da ya nuna jami bayan lamura sun sarara zai iya dawowa gambia with nan Hakanan shi ma ministan wajen Najeriya Geoffrey Onyama ya ce duk aikin da za su yi kan Gambia zai zama bisa martaba tsarin mulkin kasar ce ta Afirka ta yamma. Onyama na magana ne a taron karshe da tawagar shugabannin Afirka karkashin shugaban Muhammadu Buhari na Najeriya suka yi a Abuja. Tambaya a nan shin akwai wata ƙasa Afirka da ke da ikon tura sojoji kasar 'yar uwarta mai 'yanci don matsa lambar mutunta tsarin mulkin waccar kasar? There no any statement now because it's only president went to the Gambia and Senegal talk about the Gambia. Sabon sakataren Ecos Mr. Michael Allen de Souza kamar yadda jami'in labarun Ecos Labero Doksop ya shaida damin, ya ce ya tafi Senegal da Gambia kuma shi kaɗai ne zai iya magana bayan ya dawo daga tafiyar. Ɗaya daga 'yan majalisar dokokin Ecos kuma ɗan majalisar wakilan Najeriya Sadiq Ibrahim ya amsa wannan tambayar. To a yanzu haka dai na doka mu yadda muke 'yan majalisar ƙasashe na Afirka ta yamma ba mu da hurumi wanda za mu ba mu dama na su kai wasu sojoji zuwa wata ƙasa. Hasali ma dai agreement da ake da shi na wannan afirka ta yamma shine kowace ƙasa ta ba hannu kan cewa duk kasashe goma sha biyar da suke cikin wannan kawance na afirka ta yamma kowace ƙasa jamhuriya ce amma in aka duba abun da zai je i jawo to in kuna tarayya da mutane saboda Allah in wata ƙasa na da ƙarfi ko su ƙasashe na da ƙarfi za su yi taron dangi su ga kan cewa an samu zaman lafiya kowace ƙasa saboda rashin zaman lafiya nan ba iya ƙasar ka kawai zai tsaya ba zai shafi wasu ƙasashe daban masanin siyasa Dr. Abdulrahman Abu Hamisu ya kare matakin na ECOWAS to ya kasance dole ne ECOWAS ta shiga saboda abun da za su kashe a wajen tabbatar da cewa jami'a ya tafi ya fi abin da za su kashe da a ce rikici ya tashi kuma an fara kashe-kashe a Gambia. Yanzu dai za a jira a gashin Jami zai samu mutuntawa rashin neman gurfanar da shi gaban kotu ko dai wata magana za ta bullo daga baya. Mun nemi sanin dokar da ita kungiyar ECOWAS ta dogara a kanta ta ɗauki wannan mataki na soja. Tambayar da kuma muka yi wa ɗaya daga cikin manyan lauyoyi a Najeriya Hassan Liman kenan. ECOWAS sun yi ne a sani na ko a tunani na da duba na gani bisa ga tsari na kashi na hudu da bakwai da hamsin da takwas na shi wannan dokar na na ecowas hmm. domin in muka duba a kashi na hudu na wannan dokan an yi magana a kan cewa za a tabbatar da tsari na bin demokradiyya a duk ƙasan faɗin yammacin afirka wato duk wani memba da take wannan ƙungiyar za a tabbatar da akwai tsarin demokradiyya a kashi na bakwai aka ce su shugabanni na kasashen yammacin afirka wato inda ake ce authority of head of states hmm. a wato a ƙarƙashin kashi na bakwai ƙaramin kashi na biyu suna da dama ko suna da iko su ba da umarni ko su ɗau mataki da ya dace ko su yi amfani da duk abinda suka ga ya dace don tabbatar da raya magadiya ko kuma tabbatar da an bi dukkan wani abubuwa na aka shimfiɗa a sharuɗan na wannan ƙungiyar ECOWAS. To a nan yaya za a iya tabbatar da tsari na bin demokradiyya in aka samu shugaba inda aka yi zaɓe ya ce ba zai bar kan mulkinsa ba. Alhali shi ɗin nan an yi zaɓe an kauda shi ko an kada shi bisa ga a doka to a nan shi ne kungiyar ecowas za ta ɗau mataki ga sojoji su ci ajiya kau da wannan shugaban amma ba ana nufin a nan shugaba da kawai yana zaune babu wani abin da ya yi na saba wa ka'ida da demokradiyya ko kuma wani ya ɗauki mataki na cire ko wani ya kawo ɗauki mataki na cire wani shugaba bisa ga ƙarfin soja to a nan ƙungiya ta ecowas dole ba za ta yi da nan ba amma ga shi nan a gambia an yi zaɓe bisa ga tsari na zaɓe an tabbatar da cewa an yi zaɓen nan lami lafiya an gama wannan zaɓen sai aka tarar shugaban ya ce bai ba to a an ɗauki mataki ne saboda a kau da abin da ake nufi abin da zai kawo zubar da jini an samu shin wannan mataki da suka dauka bai yi karo da wata eh, wani sashe na sharuɗa ko kuma dokokin kafa kungiyar haɗa kan kasashen Afirka ba da ya haramta wa wasu kasashe ko wata ƙasa yin shishigi cikin harkokin cikin gida na wata ƙasa Hadi sabo wannan bai yi karo da wani kashi a cikin wannan dokan ba domin in ka tafi kashi na hamsin da takwas na tsarin wannan ah, dokoki ta ECOWAS za a ga cewa ita ƙungiyar ne za ta tabbatar da an samu zaman lafiya a wannan hmm. kasashe wannan ƙungiyar hmm. wato abin da ake ce regional security. To kuwa duk wani abin da zai jawo da zai ta da hankali zai ko zai ta da zaune tsaye ko zai kai ga za a zubar da jini. to kungiyar yammacin afirka dole ta ɗauki mataki ta tabbatar ba a samu wannan zubar da jinin ba kamar yadda nake bada misali a da farko a shekaru da ya wuce kashi shekara na dubu biyu da goma an samu maskila irin wannan a kasan Cote d'Ivoire inda aka yi zaɓe shugaban ƙasar a lokacin Lauren babu ya ce shi ba zai bar karagar mulki ba ya bai wa Alhassan Batara wanda ya samu zaɓen ya ce ba zai bari ba to bisa ga saninmu ne bisa ga tarihi an yi ta yaƙi aka yi ta ɗauki ba daɗi ƙungiyar ECOWAS ko ƙungiyar AU ba ta ɗauki mataki ba daga karshe sanda aka zubar da jini aka kashe rayuka da yawa kafin aka yi kokari aka samu shawakan wannan miskin hajji samu to ita kungiyar ecowas a nan ta ɗauki mataki ne ka tabbatar ba zubar da jini ba ba ya komai ba a nan a kungiyar ecowas hajji samu me yasa alal misali kungiyar haɗa kan kasashen afirka ba ta yi wani abu akan cote d'ivoire banda ma cote d'ivoire misali shi yanzu haka ana yin haka a a burundi ko nake kyautar zato a jamhuriyar demokradiyyar congo akwai wannan matsala lauren kabila eh, wa'adinsa ya kare eh, ya an hukumar zaɓe ta kasa yin zaɓe eh, yanzu dai ana ana kokari a fito da wani tsari me yasa ita ƙungiyar haɗa kan ƙasashen afirka ba ta iya ɗaukar mataki shigen abin da ita ecowas ta ɗauka ba to a nan haji sabo a ƙasar gambia abin mamaki kuma abin farin ciki duka ƙasashe da suke cikin ƙungiyar African Union ko na tsarin ƙungiyar Afirka gaba ɗaya sun amince a ɗauki mataki akan Gambia. Amma abin bakin ciki kamar da ka faɗi a wayannan sauran ƙasashen su kansu ƙungiyar AU ba su ɗauki mataki ba. To a nan za a ce kamar da ka faɗi sun wani abu ne suka ɗauke ta ta siyasa. Amma ya danganci nan muka ka sare su koma siyasa amma kuma za mu bi shi bisa da doka ƙungiya ta yammacin afirka ita sanda ta ɗauki mataki ta nuna shugabanci a nan ƙasan yammacin afirka musamman mataki da shugaban ƙasar najeriya shugaba mai girma muhammadu buhari wanda bisa ga ya jawo hankalin sauran shugabannin yammacin afirka gaba ɗayan sa ta samu haɗin kai gare su to shi ne aka samu wannan biyan bukata. Masu da wannan fashin bakin Allah ya mu karshen shirin demokuraɗiyya a yau na makon nan sai kuma makon saba da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Nasira da Mueli Kaya da lauya Hassan Liman da kuma masu daidaita sauti Cibahiro Diodone da Solomon Abo a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.